الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين بيان السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan jiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma ne yammaci na tara ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiyya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul bakara yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da hudu mai allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه tunawa al'ummar ka lokacin da annabi Musa alaihi salam yace da mutanensa ya kauni ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunan ku bittikhadikum al-ijla ta yadda kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta kuka kyale Allah madaukakin sarki dan marakin da samiri ya gina muku shi da hannunsa kuka mayar da shi Allah abin bauta hakan zalunci ne domin mafi girman zalunci a ban kafa shine shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والكافرون هم الظالمون إنكم ظلمتم أنفسكم mariki a abin da haka ga mahalicin faktulu anfusakum tubar ta ku ku kashe kanku ku da kanku wani sashi daga cikin ku sashi ko kashe sashi zalikum khairul lakum inda bari'ikum hakan shi ne fa alheri a wurin gare ku a wurin ubangijin ku fataba alaikum sai ya karfi tuban ku in har kun ya kadin innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah shine at-tawwab mai yawan karban tuba ga bayi ar-rahim mai kuma jin kai ga bayin nasa riwaya ta tabbata cikin tafsiri na Ibn Jarir at-Tabari da sanadin sa tiriyan tiriyan zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi Abdullahi dan Abbas yake fadin Musa alaihi salam da Allah shi kai to mana tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim umarninsa da Allah ya da yin hakan an yaktulu anfusakum su je su kashe kawunan su fahtaba akafu ala al-ibli fajalasu وقام الذين لم يعكفوا على الإبل وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل wato waɗanda suka yi tarayya wajen bautar ɗan maraƙi ɗin aka sa suka zo suka zauna hannayensu na baya aka umarci sauran wanda su ba su bauta dan marke ba amma ko ba su hana su ba lokacin da suke yi suka dauki wukake a hannunsu sai ubangiji ta'ala ya eh, lullube su da wani girgije sai da ba ta ganin juna aka umarci masu makami a hannun su yi ta sauran waɗanda suke ba makami a hannunsu har sai lokacin da suka ga wannan girgijen ya buɗe haske ya zo sannan su daina lokacin da girgijin zai bude haske ya zo da suka kidaya adadin gawar da suka samu wajen mutum dubu saba'in adadin da aka kashe Don Allah sai faktulu kuma ma'ana liyaktu ba'dukum ba'da tashin ku ya kashe tashi ba wai kowa ya dauki makami ya kashe kansa ba a'a ko waɗansu su ɗauki makami su yaƙi waɗanda ba makami a hannunsu su karkace su shine faktulu kuma kullu man qad kullu man qutila minhum kana lahu tauba duk wanda aka kashe cikin su ya zanto yana da tabbatacciyar tuba a wurin Allah ta'ala wa kullu man baqiya kana lahu tauba waɗanda suka yi ragowa ba a kashe ba su ma suna da tabbatacciyar tuba to yanzu ko da wannan kadai aka ce an daukewa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba karamar rahama ubangiji ya mana saboda dama Allah madaukakin sarki ya riga mana afwa cikin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina wannan nauyi ne da aka dora waɗansu amma mu yanzu aka sauke mana kawai aka ce tubu ila Allah tawbatan nasuha wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ba tare da mun kashe junan mu ba sai Allah ya karbi tuban mu amma ba mun Isra'ila kuwa sai da suka kashe junan su zalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim wallahi وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wa in kuntum ya Musa tunawa al'ummar ka lokacin da ku Yahudawa kuka rinka cewa ya Musa ya kai Musa ba tare da ladabi ba ba tare girmamawa ba dan annabi muka jafa'i irin da Yahudawa bambancin sahabban annabi Musa kenan da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi Muhammad suna cewa ya Rasulullah ya Nabi ya Abul Qasim ya Khalil saboda Allah ya ya ladabta da su ya ce da su la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da kar kuma yadda kiran da za ku rinka yawa annabi kamar yadda sashin ku zai kira sashi a'a shi ya sha bamban da ku amma yahuda ku ba da ba kuma ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba kaga nan gurin ba wai suna nufin ba za mu yi imani da kai ba a matsayin ka na manzo a'a ba za mu yi imani da kai ba imanin da ya kunshi da'a dan haka fi'ilin amana anan yayi ta'addi billahi in ba haka ba ai lafazin amana yana yin ta'addi ne bil ba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu an gane ko amma nan sai ta'addi billam lan nu'mina laka ba wai lan nu'mina bika ba domin in lan nu'mina bika ne ba mu yadda da manzancin ka ba san kai ba manzo bane ƙarya ne amma lan nu'mina laka ko da mun yi da manzanci ka amma da'a dai ba za mu maka ba domin al-iman anan an masa tazminin ma'anar inqiyad inqiyad kuma shine da'a ko biyayya lan nu'mina laka ba yadda za a yi maka biyayya cikin duk umarnin da zaka yi da shi hatta nar Allah jara hatta in mun ga Allah kiri da mun ga shi a sarari ya ba da da kai manzon sannan sai mu maka biyayya cikin abin da ka zo da shi fa akhadhatkum as-sa'ifatu fadin wannan kalma ke da wuya sai tsawa ta damke su wa antum tanzurun kuna gani thumma ba'athnakum sannan muka farfado da ku bayan mutuwar ku min ba'da mautikum bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun dan ku zama to masu godiya ga Allah wa zallalna alaikum al-ghamama muka lullubar da girgije a gare ku ya kasance girgije na muku inuwa lokacin da yahudawa suka kasance cikin dimuwa sun bar garin misra ba je baitul maqdis ba arba'ina sanatan yatihuna fil ard wato shekara arba'in suna timuwa a cikin ƙasa ga wurin da suke babu inuwa babu itace babu bishiyoyi amma ubangiji ta ala ta musu girgije ya musu inuwa wa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa ko muka saukar muku da al-man lafazin al-man dangi ne na abin sha a Hausawa a Hausa ta kusanci suna ce mata darba amma ne babu shi a kasar Hausa wasalwa ko mun saukar muku da salwa shine ƴaƴan hila su ne dan shila muka hore muku su shine dangin abincin ku da kuke ci lokacin da kuke cikin jimuwa bayan mun saukar muku da waɗannan ababai muka ci da ku ku lomin fayi ba su mara da kanaku ku ci daga dada dan al'amuran da muka arzika ku da su da shi amma wa ma zalamuna da dai yahudawa ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yuzlimun kawunan su kadai suka kasance suna zalunta inda Allah ta'ala nan gurin ana cewa yanzu qultum kamar magana ce na mutanen da gasu lokacin da ake saukar da alkur'ani wato yahudawa da ke tare da annabi ke sawon kanu banu kainuka ko banu nadir ko banu quraiba kuma dukkan wani dangi cikin dangin yahudawa waɗanda suke zamani da annabi su ne ake wannan magana da su bayan ko ba su ne suka zamani da annabi Musa suka ce da shi lan nu'minu laka hatta nar Allah jara ba a'a iyayensu ne da kakanninsa na da suka faɗa amma sai aka dangana maganar zuwa gare su ina ba ta fahimta ma'ana yayin da kuka ce ku yahudawa domin iyayenku da kakanninku da suka faɗawa annabi Musa wannan bakar magana ai yahudawa ne irin wato kamar wannan jafa'i ga annabawan Allah wato aqida ce cikin aqidin yahudawa gaba ɗayansu ba bambanci tsakanin yahudawan lokacin annabi Musa alaihi salam da yahudawan lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen rashin ladabi ga annabawan da aka turo musu yasa sai aka dingina aikin zuwa gare su iz qultum ya musa lan da jahra fa akhadhakum wato kamar su din ne abin ya shafa bayan ko iyayen sai fa akhadhakum as wa antum thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa zallalna duk ana magana da su ne yanzu bayan ba su abin ya faru su ba iyayen su amma saboda aqidar su ce kuma ni'imar da aka yi wa iyayensu kamar ni'imar da aka yi musu ce rashin kirki da iyayensu suka yi wa Annabi Musa irin wannan rashin kirki su ma sun gada don sun yi wa manzon Allah shi yasa sai ake dingina aikin zuwa gare su kuma domin wannan a faɗakar da mu cewa lalle al'umma ta yahudu wato lalataccen al'umma ce a tarihin al'umma in kana neman al'umma da yanzu a doron ƙasa take da tarihi a baya baki bakin tarihi irin yahudawa ba za ka samu an bai da dan suka rinka kashe annabawan Allah suka rinka ya kasu suka rinka faɗa musu bakar magana suna tuhumar su da zina suna tuhumar su da al'amuran da gama garin mutum ma in an tuhumce shi da shi an shi mutuncin sa balla kana kuma annabi ko manzo ko mursal Allah ya kare mu wa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun anan gure idan kullu da cikin suratul baqara wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun haka cikin suratul araf ma aka wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun wajen fadin Allah ta'ala wa qatta'nahu muthnatay ashrata asbatan umara wa awhayna ila musa idh istaqahu qawmuhu an yadrib bi asaka al-hajar فانبجست من حسنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمامة عليهم نن عليكم wa anzalna alaihimul manna was salwa nan kuwa anzalna saboda tan kamar labari ake bayarwa a nan ko kamar ana musu khitabi da maganar su yahudawan كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لما وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون amma a cikin ali imran wata aya baka manciyar wannan sai aka rubuta walakin anfusahum yuzlimun wato matal ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya كمثل ريح فيها صبر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أمرد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to me bambanci me ya sababi sai suka ce abin da ke cikin suratul bakara da abin da ke cikin suratul araf labari ne ake bayarwa na wata al'umma da ta wuce a baya amma abin da ke cikin suratul ali imran hikayatul hal ne halin da wanda suke laifin suna nan da rai ana magana akan hikayatul hal ne yasa yace walakin anfusuhum yuzlimun a madadin kanu anfusuhum yuzlimun wato kamar ya wuce bayani a tarihi ba yanzu ake yin abu sai Allah ya وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يقصدون wa iz qulna al'ummar ka lokacin da muka ce da su yahudawa udkhulu hadhihi al qarya ku shiga wannan al wato baitul kenan ko garin ariha kamar da wasu malaman tafsiri suka faɗa fa kulu minha ku ci daga cikin abin ke cikin wannan gari wannan alƙarya haifu shi itun duk abin kuka so ragadan yalwatacce ni'ima ce da Allah ya so ya ni'imta ku da ita sujjada ku shiga kofar masallacin baitul ku shiga ta kofa kuma kuna masu sujada ga Allah ta'ala wa qulu hifa idan kun shiga sai ku ce hifa ma'anarsa amruna hifa al'amarin mu shine neman a gafarta mana zunuban mu domin lafazin hifa yana nufin uhsut anna khatayana ya ubangiji gafarta mana kurakuran mu idan har kun yi haka din nazfir lakum khatayakum za mu gafarta muku kurakuran ku wa sanazidul muhsinin kuma da sannu za mu yi kari ga waɗanda suke masu ihsani cikin su wato bayan mun kankare musu zunuban su kuma sannan mu ba su lada da aka umarce ku kenan ku faɗa idan kun shiga wato ku ce kaffa fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu waɗanda suka zalunci kawunan su sai suka musanya maganar da ba ita aka faɗa musu ba an ce da su hifa ko kuma sai suka faɗo wani abu daban game da hadisi ya tabbata da suka yi kasa suka ce himza a madadin hifa wanda lafazin hitta yana nufin gafarta mana zunuban mu ya Allah himta yana nufin alkama wato saukar mana da alkama wato Allah ma izgili suke maka kuma an ce su shiga suna masu sujada fa dakhalu ala ustahihim sai suka shiga da dangin kamar gurabu duk abin da Allah ya faɗa sai suka canza shine fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu sai muka saukarwa waɗanda suka zalunci kawunan su din rijizan min sama wata irin azaba daga sama bima kanu ya yafsukun saboda abin da sai kasance suna yi na kafirci domin alfisku anan bi ma'ana alkufr kafirce ma Allah ta'ala an gane ku to kaga nan gurin abinda Allah ce wa iz qul ladkhulu hadhihi alqarya a can ko wa iz qila lahum muskunu hadhihi alqarya nan wa iz qul ladkhulu udkhulu tan uskunu nan an ce ku shiga can an ce ku zauna ku zauna a garin bayan kun shiga kaga wato ayoyin suna karawa junan su ma'ana idan wannan ayar ta ce ku shiga ila in sun je sun yi ibada za su fito su koma inda suka dawo inda suka zo sai wancan ayar ta ce uskunu uskunu wa zikil lahu uskunu hadhihi al-qarya wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hitta wa dkhulul baba sujadan naghfir lakum khati'atikum anan gurin kuma wa iz kunnar kulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa dukhul baba sujadan wa qulu hibba a can an ambaci fadin hibba sannan udkhulu baba sujja anan an an sujjadan nan gurin an ambaci udkhulu baba sujjadan sannan wa qulu hibba sannan a can gurin an ce wa kulu anan fakulu anan gurin akwai karin ragadan haisu shi itum ragadan kalmar ragadan ko a can babu ita to shi ne suka ce a can labari ake kawo kawowa a nan gurin kuma kidayar ni'ima ake yi tun da kidayar ni'imomi ake musu an yi muku kaza an yi muku kaza an yi muku kaza bai kamata a kyale ko kalma ɗaya ba a can ko da labari ne ake bayawa wani wanda ba zai abin ya shafa ba sosai sai a ɗauko inda ya fi ɗaukan zai faɗa masa balal amma a cikin nan gudun akwai goranta musu na yi muku kaza dan mabudin ayoyin dama an ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum akwai nau'i na goranta musu ni'imar da ubangiji ta ala musu idan ya musu ni'imar dan su tunata to dan haka ba za a kyale kowace kalma ba sai an faɗe ta ina fata an fahimta a can gurin wakulu kamar jerin labarin ake faruwa an ce kaza an ce kaza amma nan da aka ce fakulu kuna shiga ku ci domin abin da fadin cikin nuna wani an fahimta ku sannan fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu a can gurin fa fabaddala alladhina zalamu minhum akwai kalmar minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum anan fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun atan fa arsalna alaihim rijzan min as-sama'i menene lafazin minhum da ke can saboda a cikin jerin an ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun min qaumi Musa ba su duka bakin to da haka fa badallalai kana zalamu minhum dinnan ai min qaumi Musa a nan gurin ba maganar min qaumi Musa fa badallalai zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu kan arsalna saboda me saboda suratul a'raf ta kunshi bayanin risala arsalna nuhan ila qaumihi arsalna fulan arsalna fulan sai nan ma arsalna alaihi rijran anan gurin ba da risala sosai a cikin sura bakara da haka aka ce anzalna ina fata an fahimta فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون wato saboda fasikansu san wurin kuma bima kanu yamlimuna wato saboda zalunci domin da zalunci da fasikancin da sai ina fata an fahimta wato lafazin az da lafazin alfisku duk suna zuwa da ma'anan kafirci kafirin da lafazin az kuma wani lokacin zai zama karamin zalunci mutum ya zalunci kansa ko mutum ya zalunci wani cikin abin da ke ba shirka bane ba wani ka zalunta dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa wannan duk karamin zalunci ne amma babban zalunci shine kafirce ma Allah kamar yadda babban fasikanci shine kafirce ma Allah amma karamin fasikanci kamar aikata wani aikin sako wanda bai kai kafirci ba an gane ku da haka qur'ani yake rarrabe su afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yasawun kaga anan gurin an kawo mu'min bi muqabil al fasik sai zanto fasik anan bi ma'ana al kafir domin shine kikir mu'mini kaman kana fasikan la yasawun amma allazina amanu wa amilus salihati فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار amma san da Allah ce walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa ilaykum al-kufra wal wal ulaika hum ar-rashidun kaga al tan bai kai kafirci ba an gane wa ilaykum al-kufra wal sai aka yi atafin al-fusuq ala al-kufr wannan sai nuna al-fusuq tan bai kai kafirci ba dauka hankali na duk wanda ya zo ku kyale zauna shi kadai kar ku masa inda zai zauna fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu wato sai muka wato ainihin saukar wa waɗanda suka zalunci kawunan su wata azaba daga sama bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi da fasikanci sai Allah ya وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك hajar. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى تناوى الأمة كالعبار الأبن بعد لوكة دا استسقى موسى لقومه annabi Musa alaihi salam ya nemi saukar da ruwa ga mutanensa mutanen su samu kansu cikin fari ko karancin ruwan sha wanda za su yi amfani da shi sai suka nemi annabi Musa ya roƙa musu Allah a samu annabi Musa sai istisqa'i da'a rabbahu subhanahu wa ta'ala an yasqiyahu wa qaumahu ma'a ya roki ubangijinsa dan Allah ya shayar da su shi da mutanensa a shayar da su ruwa shine istisqa Musa li qaumi fa qulna mu ko sai muka ce da annabi Musa idrib bi asaka al dauki sandarka ka daki dutse da ita fajarat min husnata ajrka ai sai kawai wato ainihin a dutsen nan sai idanu goma sha biyu na ruwa suka rinka fulfulowa suna bubbugowa daga cikin dutse a nan gurin ubangiji cewa daki dutse da sandarka shin daga cewa daki dutse sai dutse ya tsage ruwa ya sauka ko annabi Musa ya daki dutsen ba kawo magana ya daki dutsen ba nan ne Allah an gane ba ka mu ganin da dutsen ba kamar yadda ubangiji ta Allah ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun kamar yadda ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi akwai abin da ake kira al-majaz bil hazbi wato akwai kalma da aka shafi amma a matsayinka na mai hankali tun alqur'ani yana magana da masu hankali kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كما سأنت لأيك مغانا فاعتبروا يا أولي الأبصار واتقون يا أولي الألباب فسكا أمالي ده هنك اللي سكا قالوا إيه أكو تكلمة duk da an tsallake ta amma so ake ka wasu kwakwalwa sai ka samu lada ko ba ta ba afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubina qafaluha أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أنا أقول كنا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجر كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين فمن كان منكم مريضا او على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى za ka kaddara wannan domin a sami insijali don in ba ka kaddara wannan ba ma'ana ba za su tafi ba yasa ake so cikin karatun Qur'ani ba wai so ake kai sauri ka sauke ba a'a kai sauri ka fahimta wanda ya karanta izu ɗaya a yini yana fahimta ya kuma wanda ya karanta izu goma baya fahimta dan su ake ta tadabburi to sai ka ta tadabburi zaka gane duk lokacin da kai dabburi cikin alqur'ani ka sanya lura da kulawa to sai ka ga ka fahimci wani abin da ajiye baka fahimce shi fanfajarat min husnata ashrata aina sai ga idanu guda goma sha biyu na ruwa sun tsatsage dutse ya keke duk sun fito kada alima kullu unasin mashrabahum kowace al'umma ta gane inda za ta sa dangin gidan yaqub su goma sha biyu ne annabi yusuf da sauran uwansa kowane gida cikin mutum goma sha biyu dinnan ana kirga ta a matsayin kabila mai zaman kansa cikin kabilun yahudawa da haka da aka tashi fitar musu da idaniyar ruwa sai aka fitar da idaniya goma sha biyu dan kar wani dangin wani gida su yi turmutsu da dangin wani gida wajen shan ruwa shi ne kada alima na sun kowane dangin gida kowane family sun san wani shan su ba sai sun yi turmutsu da su ba sa yi layin boki sai da gare wani da je da jarka ba kada alima kullu na masrabahu kulu washrabu min rizqillah ku ci kuma ku sha daga arzikin ubangiji wala ta ta'thaw fil ardi mufsidin wato kar ku barna a ban kasa mufsidin kuna masu barna wato kar ku barna a ban kasa kuna masu barna anan gurin haka aka faɗa a ba cikin sutul araf fambajasat min husnata ashrata ayin fambajasat anan gurin fambajarat waɗansu malaman suka ce al-infijar wato shine kukkugowar ruwa yana fitowa ana ganin amma al'imbijar inbijat ba kukkugowar sa bane bayyana sa a fili bayan ya riga ya fito sat wato bayan ya riga ya fito fambajar lokacin da yake hudowa daga cikin idanun ruwa din daga cikin marmaro na ruwa din yake fitowa shine ne al'imbijar don dutse yana tsagewa ne yana fitowa amma sai in bajasat ya riga ya fito ya taru sai ta alqur'ani ya tara guda biyu wannan su malamai suka ce dukkan su ma'anar su daya amma dai littan littanwi ne tanwi'il ibara alkur'ani yana canja salon magana a nan ya ce kaza a nan ya ce kaza kalmomi guda biyu masu tarayyar ma'ana amma saboda inda za a maimaita maka sai ka ji akwai maimai amma nan a ce fanfadar nan a ce fanfadar sai ka ji akwai wani sabon labari ko yaya an dan tsara wa kamus ɗinka na larabci faɗi an gane ko ɗaiɗaikun kalmomi da kake da su sun karu a cikin vocabulary ɗinka wannan shine hikimar fanfadar fanfadar min husnata ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabu kulu washrabu min rizqillah a can gurin ba ai maganan kulu washrabu min rizqillah kawai ana cewa qad alima kullu unasin mashrabu sai ka ce wa zallalna alaihim al-ghamama wa anzalna alaihim al-manna sai suka shine dangantakar kulu da ko domin sun nemi a shayar da su ruwa a nan wasa ya roƙi ubangiji Allah ke ɗauki sun sai doka ruwan zai fito lokacin da ruwan ke fitowa ai lokacin da suke da bukatar ta shaki sai aka ce kulu washrab amma bayan ya fito ya taru kan bada sakin sura ta aji Ina, kowa ya san dai wurin shan sa ba kuma sai an ce kulu washrab ba ya da ya taru na fata an fahimta hikimar da suka fata kenan su malamai كلوا واشربوا من رزق الله ولا fil ardi musdid مفسدين wa in kuntum ya musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin وادع لنا ربك وادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفتائها وفولها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إذ قلت يا موسى ku tuna lokacin da kuka ce ya kai Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin mu kan ba za mu iya a kan abinci ɗaya ba da haka fada na rabbaka roka mana ubangijinka wasu su ubangiji ba ba nasu bane ka roka mana ubangijinka ya na min batun tunbitul ardh ya fitar mana daga cikin abin da kasa ke tsirasuwa min bakaliha na wato ainihin kayan miyarta albakal shi da dukkan dangin ganye da ake miyar kamar alayyahu kamar abin nan da su wa qistaiha da gurji da kuma dukkan dangin ƴaƴan duma banda gurji baiwa tashi da ciki kankana tashi da ciki wa fumiha da yawa cikin masu tafsiri suna fassara kum da cewa ita ce alkama waɗansu kuma suna fassara shi da tafarnuwa shi ne kum wa adasiha da kuma adas wa basaliha da kuma albasa ka ji dan Allah mutanen da aka ce wallallahu alaikum alghawa wa anzalna alaikum manna wa salwa ko yanzu ke nema fasa albasa da tafarnuwa an sauko musu da yayin shila daga sama su kama su ba sai sun je farauta ba su kama su yanka su gasa ko su yi farfesu ko su yi mai duk su ci su gore wai wai a basu tafarnuwa a basu albasa ne ba ba su gurbi wasu ba za su yi hakuri akan abinci sai ba nan su da Allah tsarin wahi wato da nuna maka wato taurin kai idan da bai guri mu abin da muke so kenan ka faɗa masa ya fitan mana da wannan qala sai annabi Musa ce atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr ko an ka musayar abin da yake mai karancin daraja a madadin wanda yake mai girman daraja wato ku nemi a baku abin da yake daraja ta kasa take shi da tafarnuwa da albasa da waye da waye ku kyale ku kyale abin nan da aka ce ana yanzu wannan abin da kuke nema misra fa inna lakum ma idan haka ne sai ku tafi misra ku koma ta inda ku fa inna lakum ma sa'altum abin da kuka roƙa akwai shi a can da tafarnuwa da albasa da da waye ku je za ku samu a misra wato wannan yana wani malamin wani ba misra ya karanta da mu a yana daga cikin ayoyin da ke kafa hujja da su akan falalan misra wannan aya shi ga jima cikin alqur'ani Allah ya ce ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum da abin da kuka roka akwai nace to menene aka roka albasa fa da tafarnuwa kuma ma wa ya ce maka misra ta yanzu egypt ita ake nufi da wannan aya. dan an ce misran bitanwini misra ta yanzu kuwa akwai alamiyya cikinta ba za a ce misra ba an gane ku inda aka yi nufin ta sai aka kawo ta a matsayin mamnu'a min as an gane ku bi misra buyutun waja'alu buyutakum sun wa aqimus salat bi misra ba ce ba bi misrin ana an ce misran idan an ce misran da tanwin wato yana nufin kowane gari ku je kowane birni za ku samu wannan ba wani abu ne da sai a shawara sai zan to misran din yana nufin dukkan wata baraya dukkan wani gari inda ya alƙasa ta tafarnuwa Allah ya yaɗa ta a duniya ko ina ana samuwa ko ya kasa jin laraba ko kasa akwai kasashen ko a garin kanu kanura duk inda ta daidai albasa da tafarnuwa ko wani kayan gabas ne da sai an yi fitocin su daga wata ƙasa sannan da aka ce ihbi su misra na ce masa karo na biyu al shi ina al-intiqalu min alin ila asa wato tashi daga wuri maɗaukaki zuwa wuri ma mai karancin daraja da Allah sai in bi tu misra in mun dauka misran ka ake nufi to Allah ya sani mana hukuma ne ya dauke mana ga wurin da yafi daraja zuwa ga wuri mai karancin daraja dan a sassabi wannan da zai huwa adana adna alladhi huwa khayr sai wa duribat alaihim az-zillatu wal maskanatu ubangiji ta ala ce an wajabta ko an lizintar da kaskanci a kansu wal maskanatu da talauci su ne yahudu wato suna cikin kaskanci suna cikin talauci don Allah ce wani ta'azzana rabbuka la a alaihim ila yawm al-qiyamah man tsohon su'al al'adar bangiji ta Allah ya riga ya ba da shela cewa zai yi ta turo wa yahudawa wanda zai gana musu mummunar azaba har zuwa tashin kiyama da haka a tarihin su wahala suka yi tasha a cikin rayuwa tun sarakuna na da tun kafin ma bayyanar manzon sallallahu alaihi har zuwa lokacin da manzon Allah ya zo ya kori banu qurayza ya kori banu qainuqa aka kori wa ne aka dan lokacin ko dan aka kore su gaba ɗaya daga cikin jazirar arab lokacin Salahuddin Ayyubi aka karkashe su aka yi musu kaza har zuwa lokacin Hitler a yakin duniya na biyu ya karkashe su ya musu azaba to haka Allah ya dauka kauli la ba asanna alaihim ila yawmil qiyamah mun yi su mu mutu wala ba tunda har manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ingantacce kiyama ba za ta wuce ba har sai an gwamza yaki tsakanin musulmai da yahudawa ba yahude musulmi ya biyo shi ya gudu ya ɓuya a bayan dutse ko itaciya dutsen nan ko itaciya ya kirayi musulmi ya yi magana ya abdallah ya muslim ta'al wa ra'i yahudi ya ba yahudi a bayan nasu maza Allah bai nan cikin hadisi yace itaciya ɗaya ce ba za ta fallasa yahuda ba ita ce itaciya al-garqat dan haka yanzu huda wanda suke yan kama wuri zauna a Filistin suke dasa wannan itaciyar dan gaskata manzon Allah cewa wannan itaciyar ce kadai ba za ta yi abin nan ba mu mun kasa ta manzon Allah cikin wannan alƙawarin da ya mana n'a mu yake su hadisin yana nan tamfar rana lokacin azhar ingantacce ba wani abin nan ba na gubara alaiha shine gurbat alaihim zillatu wal a wato kaskanci da talauci na tare su ko da yanzu kuna ganin da wadatar kuɗi a hannun su gaba ɗaya economy na america yana hannun yahudawa media kafar watsa labarai suna hannun yahudawa bankuna suna hannun yahudawa har yanzu akwai talaucin zuci domin maza Allah ta aljanna jinan nasu wal faqr fakarun nasu yahudawan da suke hijira daga rasha suke zuwa a kori falastinawa a da su a wajen suna cikin talauci suna cikin wahala duk da kuɗin da ƙasar suke hannun ta saboda kuɗin duk suna kashe su wajen ƙirƙiro makamai don su yaƙi laraba ko don su yaƙi musulmi saboda haka ana cikin wahala ana cikin kuskanci dole ba tsare mu dillatu wal masal kaskancin nan talauci yana nan yana bin su ko da ka kaga wani lokaci sun dan numfasa sun rike ma ko balan tattalin arzikin duniya wannan wani hutu ne ko ka'ida ce ta alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za a zo rana kuma sai kare su sai koma a siffar da qur'ani ya rubuta musu da ita az-zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah wa ba'u za su komo bi ghadabin min Allah da fushin ubangiji da Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi hakan ya faru ne dan sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyyin bi al-haqq kuma suna kashe annabawan Allah bi ghairi al-haqq ba tare da gaskiya ba zalika bima asabu kanu hakan yana faruwa ne saboda sako da suke da kuma ketare iyakar ubangiji da suke lafazin mafhumiha idan mutum ya zuba cikin tafsirai da dama zai ga ana ta ko da cewa ita ce alkama kuma ko da riwaya da aka rubuta daga Abdullahi na Abbas da Mujahid duk suna tabbatar da haka haka ne ta fassara ta a tsawon shekarun da na ina tafsiri har yanzu a cikin watan afrilun da ya wuce na wannan shekara ta dubu biyu da biyu ina jami'ar musulunci ta madina bayan an kammala aikin hajji na daɗe a cikin kafin dan lokacin daga sudan na je aikin hajji sai wani abokin da wani abokin da muka karatu tare mutumin mali ya gama PhD ɗinsa akan tafsiri aka sa ranar da zai defender din kansa sai muka je muka zauna ya kamata in tafi amma na zauna in yi masa kara dan mu ji me za mutum za a koya a wajen to yana daga cikin kalmar da aka tattauna a cikin tafsirin kalmar kome malamai guda biyu ne waɗanda suka yi masa munakata daga cikin su akwai Dr. Fahd Rumi wanda malami ne a jami'a ta Imam akwai kuma wani um, wani malami na manta shi kwararre ne cikin tafsiri yana kulle yanzu malam abu ya kai kwanan nan ka zo kila za ka ji wuce a wanda hikimar bashir shi ya yi ishraku da sallah shi ne ya zanto supervisor eh yawa barak khairan da gaga daga madina da huce ba doktor barak wato ya tsaya akan wannan kalmar yace ko da an rubuto daga Abdullahi dan Abbas ko da an rubuto daga wani ne kun ba alhinsa ba dukkan kamusin da zaka duba na larabci ana fassara kun ne da ita ce wato yace na yadda sanadi ya inganta Abdullahi dan Abbas ya faɗa amma ai ba yayi isnadin maganar sa bane cewa manzon Allah ne hadin sa ne ya fassara fum da cewa ita ce hinsa amma a ka'idar larabci duk kamusin za ku koma za ku samu fum wato asum kenan ta farnuwa to a yammacin yau kuma yana duba cikin littafin a tahriru tanwir na ibnu azur sai ya fito da abin gwari gwari yace dama larabawa waɗansu daga cikin kabilan larabawa sukan canja fa'un sa'un da fa a madadin afu sai suka ce alfu kada samu ɗan sun da goma fa sai ce sukan ce jadaf a madadin jadaf ya tunzu na minar ajidasi jadab ba guda ɗaya bakin nan da sa waɗansu larabar sun ce jadab bilfa sai abin ya ƙara fitowa haka dai fassara shi ne da tafi dacewa da harshen larabci ne fu ana nufin tafarnuwa wato ba alkama ko da kaga wanda suka fassara alkama haka haka a tasir li ulum tanzil na ibn zubayr al-kalbi shi ma wannan ya fara gabatarwa kafin ya kawo sauran zattuka ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أتوا وكانوا يعتدون ثالثا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا للي ودن سكي إيماني والذين هادوا دكما ودن سكي يهودانتي والنصارى دكما ودن سكي نصارانتي والصابئين da masu addinin sabi'awa wato waɗansu mutane da masu bautar taurari man amana billahi wal yawmil akhir cikin wannan jeri dukkan wanda ya jaddada imaninsa da Allah ya kuma yi imani da ranar karshe wa Amina salihan ya kuma yi aiki na gari falahum ajruhum inda rabbihim to lallai suna da ladan su a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wala khawfun alaihim babu jin tsoro ta tare su wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba a ranar tashin kiyama innal ladina amanu mummune kenan wal ladina hadu yahudawa kenan lafazin yahud ko lafazin yahuda lafazin yahud da ke cikin alqur'ani ko hadu allazina hadu wa ala allazina hadu harramna kullu dhi dhufr da ake magana su wato yana koma zuwa ga asalin at-tahawwud wanda shine at-taharruk lafazin at-tahawwud shine at-taharruk domin kanu yuharrifuna ru'usahum inda qira'ati at-tawrat san kasance suna jijjiga kansu lokacin da suke karatun at-taura suna suna jijjiga kai haka suna jijjiga kai sai aka ce musu yahud yani yataharrakuna fi qira'ati at-taurati an fahimta ku da haka wani malami ya yi littafi kwanan da yake cewa karatu da ta qur'ani suke suna jinjin kai haka bai dace ba dan koyi ne da yahudawa ko yanzu ko abin nasu a talabijin za ku ga suna haka suna jinjin kai suna sayan haka wajen karatu karatun kafin amma ya zame ne hana kan musulmi bin jihadi ke kuma abu akwai to shi ne abinda yahud ke nufi motsa kai lokacin da suke karatun abin wadanda suka ce a lafazin hadu wato ainihin min kaulin illa huduna ilaik lokacin da suka ce huduna ilayka mun shiri zuwa gare ka haka wadansu malaman suka faɗa wadansu suka ce a yahud asalin sa suna dangantuwa ne da gidan yahuda to sai aka canza da sun ta koma dal ta zanto yahud sannan kuma aka shafe alif din a madadin yahuda ta zanto yahud an shafe alif haka wadansu malamai suka faɗa dai kokarin mayar da asalin kalmar zuwa ga menene asalin ta wannan sara kuma wato ainihin kirista kenan as-sabiin kamar yadda muka faɗa masu bautar taurari to anan gurin haka aka faɗa an jera amanu sannan hadu sannan annasara sannan asabiin asabiun ne aka an fahimta ku amma idan muka koma cikin suratul hajj innal ladzina amanu wal ladzina hadu والسابقين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ko ba ka ba sai aka fara gabatar da nasara sannan sai aka fara gabatar da me as sannan nasara anan aka fara gabatar da nasara sannan sabiin ان الذين امنوا والذين innal ladina amanu wal ladina hadu والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد أنا منكم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أتكون سورة المائدة فا إن الذين آمنوا والذين هادوا سمع والصابئون والنصارى aka fara ambatan asfabi'un sannan shi kuma an amma sai aka ce asfabi'un to shine malamai suka ce ayar da ta gabatar da asfabi'in akan nasara wato an lura da rantuwar su ta fuskar tarihi sai da sabiqun suka zo a tarihi kafin nasara suka zo ayar da ta gabatar da an-nasara sannan ta ambaci as kamar nan cikin suratul baqara abinda aka lura shi ar-rutuba wato matsayi tun da nasara duk da cewa kafirai ne amma ashabu kitabin samawi as-sabiquna kuma laifu ashabu kitabin samawi da su kasance ma abuta wani littafi da aka saukar da sauka amma dukkan zanen gurin ba shi ne hakikanin sirrin ba hakikanin sirrin tanwi fil kalam ubangiji da Allah na gabatar da wannan anan gabatar da wancan a can wurin dan nau'an tazance da kuma salon magana gaba sai aka nuna wato man amana billahi wal da ranar ƙarshe sannan kuma sun aikata aiki na gari to sannan ne sakamako zai zo wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وإذ أخذنا ميثاقكم كنتنا لوكتن دمك ركاء القول تو يهودا ورفعنا فوقكم الطور مكا توكك دوتي أسموكو إن هربكم إيماني بعد za mu rubuto muku da shi muka ce ku zo ma atainakum bi kuwa ku riki abinda muka turo muku da shi muka aiko muku da shi bi kuwa da karfi riko na imani riko na aiki kar ku canja kar ku musanya واذكروا ما فيه كما كتنا أبن دكي تكنسا نقل مرني دهني لعلكم تتقون كتنا هكا تهنير ين أيكي دم كذنتو ما ستكوا كتنا لوكة دم كي هكا wato ubangiji ta'ala ya sa mala'iku suka dauko dutse cewa in ba su yi imani ba za a sako dutsen akan su shine ibnu takana jabala fawqahum كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة إلى آخره ثم توليتم من بعد ذلك daga baya kuma sai kuka sake juya baya kuka kafirce min ba'da zalika bayan ku da kun yi imani fa lawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar ubangiji akan ku da rahmarsa la kuntum min al-khasirin ai da kun kasance cikin hasararru wato cikin halakasu waɗanda za a rubuto da dutsen akan su amma lokacin da aka daga dutsen sai kuka ce kun yi imani da aka sauke kuma sai kuka yi sai kuka sake kafircewa wato duk wannan ana nuna mana kan garewa ta Yahudawa kenan sannan sai Allah ce ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وبنجي تعالى ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت حقيقة كو يهودا يوم kuna da labarin waɗanda suka yi ta'addanci a ku a ranar asabar fa kunna lahum muka da su kunu qiradatan khati'iyan ku kasance kiradatan birrai khasi'in kuna kaskantattu wulakantattu ja'alnaha sai muka mayar da wannan azaba da muka yi musu ta zanto na kalan azaba ce ta ukuba lima bayna yadaiha da abin da ya gabace ta na zunubai da suka yi wa ma khalfaha da kuma abin da ya shafi zunubin wanda saboda sai aka halakar da su wa mau'izatan kuma ta zanto wa'azi ne lil muttaqina ga waɗanda suke masu takawa wato lima bai ne dai yi laifuka da dama kafin laifin da suke na ranar asabar wa ma khalfaha shine laifin da suke na ranar asabar laifin da suke wato sai aka haɗa laifin da suka da da laifin da suka yi na asabar aka saukar da ukuba daya a madadin dukkan sannan kuma dan wannan ukubar da zanto wa'azi ga wanda zai zo baya to a nan cikin suratul baqara an kawo wannan kisa a jumlace cikin aya biyu kadai amma cikin suratul araf an ya an fadada ta wato cikin suratul araf was'alhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره an gane ko wato a can gudun abinda ayoyin suke nuna mutane ne daga cikin yahudawa waɗansu malaman tafsiri suka ce sun yi zamani da annabi dawud waɗansu malaman tafsiri kuma suka dingina su zuwa ga wani zamanin daban a takaice dai sun wuce ne a wani zamani na kafin Allah sallallahu Allah madaukakin sarki ya haramta musu kamun kifi ranar asabar to sai Allah ya jarrabe su ranakun da ba na asabar ba idan mutum ya je kamun kifi da kyar zai samu sai ya sha wahala amma ranar asabar ko sai ga kifaye kan ruwa istatihim mitanuhum yawm sabtihim shur'an kifaye sai su zo a ranar asabar gasu a fili a saman ruwa kana kallon kifi yana yawo kan ruwa an gane ku wa yawma la yasbitu la ta'tihim ranan da ba a safar ko kifi ba ya zo kazalika nabluhum bima kanu yasbitu haka muka jarrabe su saboda fasikancin su to me zai faru sai shaitan ya zo ya koya musu wata dabara yace kamun kifi ne aka maka ranar asabar to yanzu abin da za a yi tun da ranar asabar kifaye suke taruwa ku haka wani katon rami a gefe daya sai ku wata magudanar ruwa daga wannan babban ramin ko babban teku da kifaye suke da kifaye sun mutu ranar asabar sai ku shiga cikin ku ita kola su suna bin ruwa suna shiga wancan ramin karami sai ku datse su ranar ladi da safe sai ku kama kayan da shi kenan dai ba ku kama kin ba ranar asabar wato dai irin abin nan cewa ja ba ba zan ciki ba amma zan sha romai me aka yi ba gane ka sanar mata ba da ka sha romanta waɗansu malamai suka ce a'a yadda suke zuwa suke da irin raga ta kama kifi an gane ko ko masa ta kama kifi sai su zo dan kifayen sun fito sai su tattare su gaba daya a cikin ragan su tattare su a cikin teku su kulle bakin kaga dai wata gari lahadi ba za su gudu ba lahadi sai su zo su fito da wannan komar daga cikin ko kowanne ne suka daidai a takaice ne sun yi amfani da wata hila wajen kaucewa umarnin da Allah madaukakin sarki ya musu to da suka samu kansu a wannan hali sai garin ya zama kashi uku kashi daya sun bi wannan tsari da shedan ya musu wahayi akai kashi na biyu suka ce gaskiya bai kamata ku yi wannan ba idan kun yi wannan daidai ki da kun kama kifi ranar asabar kashi na uku suka ce mu ba za mu yi ba mu kuma ba za mu hana su an bai ku waɗannan suka yi taiwa waɗancan wa'azi suka yi taimu musu wa'azi ba su ci ba karshe suka je suka yi waɗancan kuma suka yi su to da karshe ubangiji ta ala madaukakin sarki ya jarrabe su da azaba yasa aka mayar da su birrai kunna lahum kunu qiradatan khasi'in sannan da azabar ta zo Allah madaukakin sarki yake cewa falamma nasu ma zukiru bihi an jainan da zai yanhauna an su waɗanda suke hana laifin waɗanda masu wa'azin masu gargaɗin da azaba ta zo Allah sai sai muka tsamar da su azaba ba ta shafe su ba an fahimta ko to waɗanda kuma su ba su hana ba kuma su ba su yi laifin ba sai aka yi shiru ba ce komai a kansu amma waɗanda su ko suka kama kifin tabbas azaba ta kama su dan an ce kunna lahum kunu kila sun kasi da haka sai malaman tafsiri suka yi sabani dangane da wancan kashi na uku wanda su ba su hana ba ko ba su ba waɗansu suka ce su ma azaba ta shafe su da haka aka shi a kansu waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ba kama su da azaba dan ba su laifi ba sai dai ko ba ambace su ba wajen tsamarwa saboda ba su da matsayin da za a ambace su wato la wala alayhi su ba su cancanci zargi ba sannan ko ba su cancanci yabo ba da sun cancanci zargi da azaba ta kama su tare da wadancan masu kamun kifi da sun cancanci a yabe su da an ambace su tare da wanda aka samar an jenar da yin hauna an su to da haka sai aka yi shiru aka yi banza da su wato ba su da matsayi ba su da danga ba su da dangi su haka wadansu malaman suka faɗa to wannan in ma mun ɗauki wannan tafsiri a matsayin shine abin da da yawa daga cikin waɗansu salaf suka rinjayar a tafsirin su to ko da hakan ya tabbata al'ummar baya ba zai tabbata ba al'ummar yanzu mu al'ummar mu ta yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ganin ana laifi kuma ka ƙi hanawa a yi tare da cewa ba wani abin da zai maka barazana ga rayuwarka ko dukiyarka inda ka hana din kin hanawar nan da kai shi ba kansa laifi ne an gane ku kin hanawar nan shi kansa laifi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misalin waɗanda suke laifi da waɗanda suke kallon ana laifi ba sa hanawa kamar mutane da suka shiga cikin jirgin ruwa tafiya ta kama su waɗansu suna gidan sama waɗansu suna gidan ƙasa wanda suke gidan ƙasa da sun bukaci ruwa sai sun fito ta gidan sama sannan su kan fito ruwa su koma inda suke a cikin ƙasa sai waɗannan na ƙasa ɗin suka cewa na saman kai mun dame ku da yawan zirga zirga mu je mu dawo mu je mu dawo bari mu dan huta jirgin nan daga ƙasa sai ruwa ya rika shigo daga inda muke shikenan mun huta manzo Allah ya ce idan sun kyale su sun huda jirgin nan daga kasa me zai faru dukan su za su halaka da na saman da na kasa amma in sun kame hannunsu fa sun hana su dukan su za su tsira to kaga wannan gajeren misalin da manzo Allah ya buga mana ashe idan ana barna ne sun zai kyale ban hana barna ba wato kenan na tare ya cikin laifin amma sai yin abin ya zanto akwai barazana game da rayuwata akwai barazana a iya kashe ni an gane ku to wannan sai mutum ya ki abin a zuci to wannan ita ce karshen daraja ta imani da manzo Allah ya faɗa marra aminku munkaran fa bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika iman wannan daraja ta karshe ta imani daga ita sai babu abu a zuci daga ita sai babu dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin wa laysa wara'a zalika min al habbatu khardal duk wanda bai ki barna a zuci ba to bai da imani kana ganin ana shan giya kana ganin ana shan ana barasa kana ganin ana zanace zanace kana ganin ana barna ko in abin a zuci baka yi ba ba ma ka hana ba kai kai ma baka hana ba baka ki a zuci ba to babu imani ta tare kai haka manzon Allah ya yi to anan gurin kawai abinda mutane ba sa so wai baya so ya bata wani ne dan me zan hana wani barna mu je mu bata da shi to da ka bata da shi da ka bata da mahalicin ka wanne yake maka sauki da ka bata da dukkan duniyar nan gaba daya yanzu kai gudun karka bata da shi ka bata da Allah madaukakin sarki wajen shiryawa da Allah kuma ka bata da shi <laughs> ba gara ka shirya da Allah ba so miliyan ka bata da wancan ko da so miliyan biyar ne sai ne <laughs> ba gara ka shirya da Allah ba so miliyan ka bata da wancan ko da so miliyan biyar ne sai ne dan ka bata da dan adam ba zai yi komai ba sai abin da Allah madaukakin sarki maka lan yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana dan haka da yawa daga cikin wanda suke kokarin su hana barna abin da suke jin tsoro ko talauci ko dauri ko kisa ko kuma wanda yake baka zakka ya daina ko wanda yake baka fangila ya daina ko wanda yake baka kujera maka ko umara ya daina amma da haka bari in shiru in kyale shi mu rufa wa juna asiri shi ya rufa mana asiri ya bani kujera maka da umara in tafi ne ya rufa masa asiri ya tabar nan sa ya yi sata ya yi zalunci ya duk abin da zai shi yasa sai muka lalace amma in ba haka ba ba gwamnan da baya da malami ba ta yamma local government da baya da malami ba permanent sakatare da baya da malami ba dan kasuwan da baya da malami in malaman nan da gaske ne malaman yin wa'azi ne da fadakar da su gaskiya waɗannan mutane da na zana za su yi zalunci za su saci dukiyar jama'a in gaske ne duk wanda ya sauka a gaman house farkon abin da zai fara ya karanto ayoyi na alkur'ani da hadisan manzo Allah ya fadakar da gwamna ko ya in ya je chairman local government ya fadakar da shi permanent sakatare minista shugaban kasa mataimakin shugaban kasa a ce haka za a yi dan Allah za mu lalace amma duk wanda shiga ofishin chairman na lokacin kamar ko je gidan gwamnati da an shiga masa a ce salati goma ga annabi ana wani barazana wai salati goma ga annabi bismillah sha tara to wai ba za ta kaɗai wata zama a shirin wai lakani ne akwai wani sirri a cikin sha tara ma'ana sai ma mulki ya fahimci da an yi wannan shikenan Allah tsare mana kai Allah taimake ka Allah baka kaza ma'ana ba da laifin komai addu'a ma ake masa ba da laifi to ya za a iya gane yayi barna kuma wanda ya masa wannan limami ne ko limamai ne na gari ko masu wa'azi ne ko masu tafsiri na gari ya zai gane ya barna yanzu ba saboda lalacewar mu malamai ake dauka kai Abuja su yi wa Obasanjo addu'a ya zarce ba san jannin ba musulmi ne ba abin da ya hada shi da Ka'aba ba ya da alaka da Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai na masa addu'a ya zarce sai a ba mutum fuloto a Abuja a wani kauye sai kuma a turo in yamurin da zai sai fuloto abin da za a sayar miliyan biyar shi sai a saya miliyan ɗaya da rabi sai a kulle masa a cikin akwati sai dawo gida yana ganin an gama wata gata wallahi akwai aiki a gaban mu a nan gurin basiwa shi kanshi Obasanjo gata ba ba siwa Najeriya gata ba gatan da za a yi wa Najeriya ya za a gyara Obasanjo ya zai gyara ya zama musulmi ya zai ya kwatanta adalci ya zai gina barna gatan da za a yi wa jiha ya za a gyara gwamna a gyara shugaban kasa a gyara ministoci a gyara kwamishinoni a gyara wane ne ba wai ta hanyar sai an zage su an ci mutuncin su an yi musu abin nan ba a karanto musu ayoyi a nasai a faɗa musu wajibin da yake kansu ba wai sai na tada jijiyar wuya na faɗa ba ba wai sai na yi zage-zage ba amma dai in ja aya in fassara wannan mai sha ya ce a ja baki a fassara ba ta <laughs> ba tare da shi su a ja aya a fassara a ja hadisi a fassara daidai wadda da a faɗa mutum gaskiya kuma a tsoratar da shi Allah a tsoratar da shi tsayewa gaban Allah ranar tashin kiyama a faɗa masa wannan yaji to sannan za a ce kuma za mu maka addu'a Allah ya taimake ka kan abin da muka maka wa'azi ka ji dinnan insha Allah za mu maka addu'a Allah ya taimake ka kai adalci ka tsare gaskiya ka riƙe amana kai kaza kai kaza kai kaza wallahi don da kai wannan an yi masa gata ubasan da kai wa a mutum gaban kasa a gwamna kowa ya kai wa an yi masa gata amma kawai shi kenan da an shiga ofis din wani mai shi kenan salati goma ga annabi bismillah sha tara ya ladifu 129 ya ladifu ya ladifu ya mu to me kace dan kace ya ladifu 129 ya ladifu ne kai ba ce ba ya latifu ba na rahama ya latifu ba nake ya latifu ba nake zakati da ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu kamar mutum sunan shi da kace zaidu zaidu zaidu zaidu zaidu zaidu zaidu ba kace ba zaidu taimake ni zaidu ba ni kaza zaidu zo ka raka ni wuri kaza ya zai fahimce ka to haka cikin Allah kace ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu haka ne da tara ya rahama ba kace komai ba wallahi da baka kai addu'a ba ya ladifu ya ladifu ya ladifu dari da faɗin miliyan baka yi addu'a ya ladifu me saukar mana da ruwa ya ladifu saukar mana da ruwa ya ladifu ba maka kame albarka ya ladifu a baka arzikin mu ya ladifu gyara tarbiyar mu ya ladifu yi mana kaza ya ladifu baka ce komai ba wato kaga addu'ar ma tana bukatar mu Allah gane da mu Allah fahimta da wa da anna hana kala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin sai muka sanya wannan uquba ta zanto na kala uquba ce wadda take zama wato azaba ce ta uquba lima bayna yadayha ga abin da ya riga ya tun laifukan da suka yi wa ma khalfaha da kuma abin da ya cudanyi da tun laifukan da suka yi wa mau'izatan lil muttaqin kuma ta zanto wa'azi lil muttaqina ga waɗanda suke masu takawa وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعل فافعلوا ما تؤمرون وإذ قال موسى تنلوك عند أنه موسى يفعل لقومه كمتا ننسى يتدسوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ubangiji yana umarnan ku ku je ku yanka saniya kowace iri fara baka doguwa gajeriya kowace iri kalu sai suka ce a tattaka zuna huzuwa yanzu kuma izgili yi mana ba wurin gi kake da mu mu yanka saniya me ne ita kala sai annabi Musa ya ce a'udhu billahi an akuna min al ina neman tsarin Allah in kasance cikin jahilai wato in yi muku wargi ko izgili ya zama jahilci kenan bai dace in yi wannan ba qalu sai suka ce da shi to ud'u lana rabbaka roka mana ubangijin ka yubayyin lana ma ya bayyana mana wata iri ce saniyar ta fuskar shekarunta mai yawan shekaru ko mai kananan shekaru kala sai ce da su innahu yaqulu Allah ya ce a faɗa muku innaha baqaratun la faridun wala bikr saniya ce wata ke la faridun ba babba ba mai yawan shekaru wala bikirun ba kuma budurwar saniya ba an gane ko awanul bayna zalika tsaka tsakiya ita ba babba ba ita ba karfa ba kaga sun dawo wa kansu da aka ce ku yanka saniya ku je kowace mana ku yanka da duk wanda suka nema suka yanka shikenan sun sauke nauyin amma da suka ce wa ayi bayani yanne ba tsaka tsakiyar saniya ai yana da wahala fa'alu ma tumarun ku yi masa ku je ku aikata abin da aka ce sai suka ce ne قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا سيسكت ادعوا لنا ربك روكا من kayi يبين لنا يبين من ما لونها منين لون انت فراكو بقى wai can bayan sun tambaye shekaru yanzu kuma launi suke tambaya kana sai ce innahu yaqulu ubangiji yana cewa innaha bakaratun safra saniya ce wadda take ruwan ɗorawa yalo yanzu a taɓa ganin yalon saniya a ciki wanda aiki ya same su faqi'un launuha launin ta yana faɗi faɗi wato launin ta kamar yana ɗaukar ido kenan shine faqi'a tasurrun nadirin tana faranta ran wanda suka kalle ta ko yanzu kan yalo din saniya ta wuce anan za ta sha kallo shine tasurrun nadirina qala qalu du'lana rabbaka yubayyin lana mahi suka ce mun ji ta fuskar launi roƙa mana ubangiji ya bayyana mana wata iri ce kuma ce irin wadda ake an taure ta a gida ko da suke zuwa kiwo da kanta wadda ake noma da ita ko da ba a noma da ita innal baqara tashabaha alaina mu kan shanu sun sha bamban aulun mu sun rikitar da mu sai mu rasa wacce ake nufi sai likitar da mu shine tashabaha alaina wa inna insha Allah la mutadun amma dai in Allah da zamu shiryu zuwa ga gane wanda ake so mu nema din sai sai قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال سيتي دسو إنه يقول بنجدي ياتي أشي دامك إنها بكرة إتبوت إرن ثانية دا لا ذلول تثير الأرض ba horarriya da aka horar da ita ba take noma ƙasa wala taskil harsa sannan kuma ba ta shayar da shuka ba wanda ake ban ruwa da ita bace ba musallamatu lafiyayya ce la shi ya tafiha babu wani launi tattare da ita wanda ba nata ba domin saniyar da ake jan ruwa da ita ko ake daura mata galma ta yi noma ko wanda ake sa ta yi aiki sai ka samu kanta ta tare da ita to wannan lashe tafi kanu sai suka ce al'anu ji ta bil haqqi yanzu ka faɗi gaskiya ka ji fa annabin Allah wai da san ko me ya faɗa al'anu ji ta bil haqqi fa sabahu ha sai suka je suka nemo ta suka yanka wa ma do ya fa'alun da kyar suka aikata ne wa ma do ya fa'aluna domin da kyar suka same ta sun same ta wannan saniyar mai wannan sifar a wurin wani mutum daya ita kaɗai ce banda ita ba su sace ganin irin ta ba shi kuma ya ce in kuna son farashin ta za ku saya a yanka ta a fede ta adadin zinarin da ya cika fatar ta shine kuɗin ta kuma sun da wadanda jishin jafa'i kenan ba jafa'i dufa shan shaddada d'Allahu alaihi suka je aka nema aka rasa dole sai wurin shi dole a bisa ga wannan tsarin aka to abin ya faru ne kamar yadda ruwaya ta tabbata ingantacciya daga a cikin littafin tafsirai kamar daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu malaman tafsiri cikin magabata ya wanne ya kashi dan uwansa dan ya ci dan sa da ya kashe dan uwansa dan ya ci dan sa sai ya dauki gawarsa kuma ya je ya ajiya kofar wani gida kaga za a zargi masu gidan cewa su suka da safe sai waɗannan masu gida suka ga gawa a kofar gidansu su kuma waɗancan sun ga an kashe musu dan uwa dangin wanda aka kashe suka suka ce ko kashe mana su kuma suka ce ba mu bane suka zo za su yaƙi juna su kashe juna sai dattijan cikin suka ce dan da za ku kashe juna ga annabin Allah tare da ku mu je wajen annabi Musa mu tarbiye shi ya mana fatawa ya ya za mu gane wanda ya kisa dan kar mu zo mu kashe junan mu a banza to da suka je sai Allah ya masa wahayin cewa ka ce in suna so su gane ga da za su je su samu saniya su yanka in sun yanka ka idan sun fede ta su dauki wani sashi na jikin saniyar su daki wannan mataccen da su zai tashi yayi bayanin wane ne ya kisa abinda fa kawai ya faru kenan to aka ce ku je ku yanka saniya lokacin da duk saniya da suka je suka kama shi kenan amma sai suka zo mahiya aka ce la farzun wala bikir ma launuha u faqi launuha ta mahiya innal baqara tashabaha alaina illa zalun tasul ardu wala tasul hasa sallama kullu kaga duk suka jawo kansu wannan wahala har suka zo kuma farashin saniyar ma yazo ga gare su to shine da suka same ta da kyar suka kama su kayanka to shine sai Allah ya ce وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون wa iz qataltum nafsan kutuna lokacin da kuka kuka yi kisan kai ko yahudu ɗaya daga cikin ku ya kashe dan uwansa dan ya ci sa faddara akum fiha sai suka rinka tumure ne da juna waɗannan su ce ba mu muka yi kisa ba waɗannan su ce ba mu muka yi ba dan wanda ya kisan ya kai gawar kofar wani ya kai gawar kofar wani gida ya ajiye waɗanda aka ajiye kofar gidan sun ce ba su bane ba idan an zargi wani ce ba mu bane ba wato duk kuna zargin juna akai shine fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ko zai bayyana da abin da kuke koyewa wanda ya kisan kan ya boye sai Allah ya fallasa shi malamai suka ce wannan ayar ita ce ya kamata ta zanto farkon kissa an gane ko amma saboda balaga ta alqur'ani sai aka kawo ta a karshe karshen kissa aka kawo kawai fata wanda suka ji suka yi wa annabi Musa me za mu yi yace Allah ya umarce ku yanka saniya amma wannan shine abin da ya kamata ku fara ji a cikin kissa amma saboda ta hikima ta ubangiji ya kawo shi nan gurin sai Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dihi sai muka ce da su ku dai wani bangare na saliyar nan ku dauki wannan masacce da shi suna ɗauka suka ɗauke shi da shi shi kenan sai ta yi bayani wani ne ya kashe da dan ya shiga dona sannan kuma ya koma ya mutu sai Allah ce kazalika yi Allahu al-mauta yadda ko ga anan an raya wannan a gaban ku kamar haka ne Allah zai raya da mutattu ranar tashin kiyama wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kuma ya nuna muku ayoyin su dan ku zanto masu hankali to wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da sun mutu sun farko a duniya ban da su akwai mutanen da suka fita kamar da zamu bayani nan gaba cikin su suka bakara akwai suka kaza akwai suka kaza dai in dangantakar aya ta zo ma kawo sauran dan yanzu babu lokaci abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mulada lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana